da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya kuma gajiyar zaɓe ta bi lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen litinin shida ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da ni Halima Jumrau. An dai yi zaben shugaban ƙasar Najeriya lafiya an gama lafiya sauranmu na gwamnoni da za a yi sati mai zuwa. Kafin zaben mai zuwa mun koma tsarinmu na gabatar da shirinmu kamar yadda muka saba. Saboda haka muna tafe da filin ku tambayi yau da gobe. Ni na ce ba zan yi hotunan arme ka haɗar mama na arme ba, ita ta ce sai an yi. Malama ina matsayin yin hotunan nan. Hajji Halima shi ainihin hoto dai ba shi asali. kuma daga yau muna yi muku albishirin cewa yanzu wato daga litinin zuwa juma'a za ku ji sabon mu na karin magana daga yanzu kullum za mu sa karin magana ɗaya da kuka aiko mana a rubuce ko kuka faɗa da muryarku sai filinmu na dafe-dafe ko da yake da yau Halima Abdullahi sharhi ta yi mana akan muhimmancin lafiyar abin da muke ci. Aƙalla ya kamata mutum a ce a rana ya sha irin su kuma 'ya'yan itatuwa kamar su lemo, ayaba, su kankana da sauransu. Idan kuna tune kahin zaben shugaban kasar Najeriya a zauren matasa wakilinmu na jihar Adamawa Sanusi Adamu da Malam Ibrahim Bamayi da kuma Malam Muhammad Haruna Loko suna tattauna mahimmin batun haihuwar 'ya'ya kuma a bar su babu tarbiyyar da ta dace. A yau za su karkare wannan muhawara da wasu muhimman batutuwa da suka shahi mai kuɗi da talaka. za ka iya neman aure karfe shida na safe hmm. karfe biyar na yamma an daura maka aure ita yarinyar ba ta yi bincike ba kai ba kai bincike ba bai cancanta ba bai kamata ba a ce an ba wa yarinya handset wanda ya wuce kira da ansawa wai shin har a wannan zamanin namu wai shin har yanzu a wannan zamanin namu talla tana da amfani ko ba ta da shi na da amfani kuma ba ta da amfani musamman a zamanin yanzu a zamanin da in ji ka ɗauka da kuma har a yanzu a wasu wurare a na da amfani ku kasance da shirin yau da gobe domin ku anhwana da duka waɗannan abubuwa da muka bayyana da farko ga filinmu na ku tambayi yau da gobe Mai amsa tambayoyin ita ce Malama Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa ta sashen addinin Musulunci na Radio Freedom Kano, kuma shugabar cibiyar da ke ake consultancy ta bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure. Ƙannan matata sun dame ni da zuwa gidana su cinye min abinci, na gaji, in na ce su daina zuwa gidana na yi laihi to malama. To hadisi ingantacce wanda Bukhari ya ruwaito a littafinsa daga hakim cewar manzo daraja da amince sabata a gare shi ya ce hannun da yake sama ya fi wanda yake ƙasa har izuwa inda yake cewa wanda ya wadatu Allah zai wadatar da shi. A nan abin da nake so malam mai tambaya ya lura da shi shine yin hakan ba laifi ba ne a addini ma'ana ya ce kar su ƙara zuwa gidan ba wai laifi ba ne amma kuma abin tambayar a nan shine idan ƙannansa ne yaya zai yi da su shin su ma zai iya su kuma ya iya tunawa wallahi zumunci Hajiya halima ba fa abin wasa ba ne kuma ya fa abincin nasa ba kusa ba domin hadisi ne daga sayyida na Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta da take cewa zumunta a rataye take a al'arshi wanda ya sada ta za ta sada shi wanda ya yanke ta za ta yanke shi Bukhari da Muslim duka sun rawaito yannan wannan hadisin a cikin littattafansu. sannan bugu da ƙari Allah yarda da baran nan na annabi wato sauban da ya samo mana hadisi inda annabi yake cewa ciyarwar da tafi lada ita ce mai gida ya ciyar da iyalinsa da kuma ciyarwa ga dabbobi saboda Allah sai kuma ciyarwa ga makusanta to kin ga ana ji halima ai kallon matarsa makusantan sani Allah ne masani mata na biyu kuma na hisan ɗaya na san ba daidai bane amma na kasa ɓoyewa ta yadda kowa ya san wadda na hiso ina tunanin sauwaƙa wa waccan in zamna da wadda na hiso to malama to subhanallah to a dai ɗan binciken da ne ko kuma yan abubuwan da na duba hajji halima wacce ya kamata isa kaɗin a ita ce wadda ya fi so saboda ita ce take rudarsa har ike nema izalunci ɗaya amma idan ka saki waccan to a bisa wani dalili kenan zaka sake ta ba ka santa amma ka auro ta ai ce aka ku yi ɗai um, biyu biyu uku uku hurhudu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku zauna da ɗaya to wannan ka riga ka aura ita kuma ba wani laifi taimaka ba anya ka sake ta gaskiya idan ka sake ta ka zalunce ta kuma za ku yi hisabi don haka mafita ka koyi danna zuciyarka kamar yadda ya gabata a rayuwar magabatan mu wallahu a'lam ni dai iya dan abin da nake da shi kenan hajiya halima Allah ya samu dace Ni na ce ba zan yi hotunan arme ka a ɗar mana arme ba, ita ta ce sai an yi. Malama ina matsayin yin hotunan nan. Hajiya Halima shi ainihin hoto dai ba shi da asali balle a matsa a kansa. Amma tun da mace ce ba tsawa ko firgitar da ita ya kamata yi ba kasancewa saura kiris ta zama matarsa. Sai ya rarrashe ta ya nuna mata rashin amfaninsa a wannan lokacin ta hanyar buga misalai da ire-iren hotunan da ake ɗauka wanda ya saba shari'a gaba ɗaya. ko don haɗa jikin da ake yi kafin mallaka. To kamar yadda muka yi muku albishir a buɗe shirin daga yau za ku fara jin sabon hilinmu na karin magana. A dai ci gaba da juyawa da sannu ɗan waken da ke kasan kwano zai samu yaji. Karin magana. Sau mila, kin ji karin magana mu na harko ko? Ai ne wannan ita ce karin magana mu ta farko kuma ita ce muka samu daga Facebook daga gun Shehu Adamu Rijau. yanzu sai in tambaye ki ina ma'ana wannan karin magana me ake nihi da <laughs> ai an talma sai ni na tambaye ki in yaso ki dan ki dan haska min in gane me ake nufi ne me ma aka ce ne karin magana a dai ci gaba da juyawa ko a hankali yaji yake zuwa ya tadda mm, yawa kamar da usman ya mana bayani kamar mahaƙurci mawadaci duk wani eh. abin da kake nema idan kai haƙuri kana bi a hankali a hankali misali tunda ana zaɓe a najeriya eh. kin ga dogon layi amma wasu suka jure in mutum bai da hakuri bai iya bin layi eh gaskiya amma in ka zo kaɗan kaɗan dai ana tahiya mutum ɗaya mutum biyu har a zo kanka hakka je hakka kaɗa kuri'a ka zaɓi wanda kake so kwarai da gaske Yawwa to <laughs> yanzu kuma lokaci ne na hilin da dahe amma a yau halima abdullahi sharhi za ta yi mana ko kuma ta yi mana ta kuma ba mu shawarwari akan kula da lahiya da kuma abubuwan da muke ci ma sauraro Yau dai a madafin nawa ba girki zan kawo muku ba, ‘yan shawarwari ne zan kawo game da kula da lafiya musamman a kan cin abinci. Kamar dai yadda kowa ya sani duk da dai mu ɗin ba jami'an lafiya ba ne ba, kowa ya san cewar dole ne ɗan adam ba zai ginu ba sai da abinci. kullum dai ana ji dai muna kawowa a wannan fili namu na girke-girke a wannan shiri na yau da gobe abinci abinci abinci. To fa yana da kyau mutum ya dinga kiyayewa da cin abincin musamman ma ta ɓangaren karin kumallo a kan lokaci. Kada dai wai mutane su dinga ganin kamar wai wani abin gayu ne a ce wai a ah, ni ai ba na iya cin abinci sai rana ta yi. To wannan abubuwan da mutane suke yi a gaskiya yana haifar da rashin lafiya musamman a cikin mutum. Sannan kuma shi abinci akwai sinadarai da yawa a cikinsa da ke gyara lafiyar fatar jikin ɗan adam da kuma gyara masa lafiyar gani da idonsa musamman ma ta fannin amfani da irin abubuwan da suka shafi su manja, su karas da sauran ganyayyaki su alayyahu, su salad, su yakuwa da su zogale duk da sauransu. Aƙalla ya kamata mutum a ce a rana ya sha irin su kuma ‘ya'yan itatuwa kamar su lemo, ayaba, su kankana da sauransu. Kuma idan aka yi la'akari da wani abu duk waɗannan abubuwan da muke lissafowa mai sauraro ba wani kuɗi suke ci da yawa ba. A yanzu haka za ka iya zuwa ka samu ka siya ayabarka ta naira talatin, kankanarka ta naira talatin da ɗan lemo ka haɗa su ka sha. To ka ga ka kashe kuɗi kaɗan ko naira ɗari ma bai kai ba sannan kuma ga aikin da zai yi maka a jikinka ya fi ma na naira miliyan ɗari. Sannan kuma ta ɓangaren gina jiki ma da ƙara kuzari ana so mutane su dinga yin amfani da irin su acca, su alkama, suna ƙara gina jiki ta ɓangaren ma yara da manya. Musamman ma ita alkama ko acca suna taimakawa masu ciwon siga da waɗanda su suna buƙatar irin waɗannan abubuwan daga fannin lafiyarsu. Sannan kuma yana da kyau kada mutum ya dinga yawaita cin abincin da yake da maiƙo, wato waɗanda su waɗannan za su ƙara maka maiƙo ne a jikinka. musamman kitse da kuma lafiyar ƙodar mutum ma da ma zuciya. Maiƙo yana iya yi maka illa, ƙiba marar misali ma maiƙo duk yana ƙara haifar da shi. Haka kuma mutum ta ɓangaren yawaita cin gishiri shi ma a gaskiya gishiri ba abin alheri ba ne ba. Sauwa sauwa dai a dinga ci kuma sannan a dinga rage irin cin su magi nan. Shima ba abin alheri bane ba ko wanne mutum idan zai yi amfani da shi ya dinga sanin iyakar abin da za yi amfani da shi. Musamman su ma kuma irin su sukari a gaskiya suna da illa sosai. Shi ya ko a irin lemukan da muke ɗan haɗawa a wannan filin girke-girke na yau da gobe za a ji kamar mun fi son ma ɗan yin amfani da zuma. Sannan kuma idan ma mutum zai yi amfani da irin ganyayye su kayan lambu a girki, to kada a dinga ɗaukar lokaci mai tsawo wurin dafawa, domin kada amfanin da yake jikinsu ya dafe, kai kuma an ka dai da cin totuwar abin. Ya kamata dai a ce mutum ya dinga amfani da abubuwa yadda suka kamata. sannan kuma mutane mu dinga gudar cin ruɓaɓɓen abu wai sai mu ga wannan ai ya ayaba ce ta ɗan fara lalacewa a'a ai ba wani abu bane ba ko kuma lemo ya ɗan fara irin su kankana ɗinnan to dan Allah dan Annabi mu dinga ƙoƙari muna ɗan kiyayewa domin kula da lafiyar mu da kuma irin abinciccikan da ya kamata mu dinga ci ma sauraro a tara a gaba in Allah ya yadda za a ji mu da ƙwararru ta fuskar abinci da yanda za mu dinga amfani da shi da yanda za mu dinga kulawa da yaranmu. A karkata wallah a sha tuwo. Yanzu sai zauren matasa inda wakilinmu na jihar Adamawa Sanusa Adamu ke tare da Malam Ibrahim Bameyi da kuma Malam Muhammad Haruna Loko. Za su ƙarasa muhawararsu a kan tarbiyyar yara. To baya ga talla da kuma yawon gararraba a kan tituna. Akwai kuma matsalar nan ta ci gaba na kimiyya da Allah ya kawo. Idan muna ta waɗanda marasa galihu ne. da 'ya'yansu ke gararan ba kan titi akwai kuma wayanda iyayensu masu hali ne kuma ci gaba a fannin kimiyya wato technology musamman yanzu da muke da wayoyin hannu intanet wato rarar gizo da sauransu shi ma yana ɗaya daga cikin abin da fa yake cutar da 'ya'yanmu da yawa ban sani ba ta wannan fannin malam ibrahim ba mai yi ko kana da abin da za ka ɗora a kai Eh, har ga Allah bai cancanta ba bai kamata ba a ce an ba wa yarinya ko kuma yaro karami handset wanda ya wuce kira da ansawa menene ake kira smartphone ko smartphone wanda za a ce za a yi browsing za a yi wannan akwai eh, kafafu da yawa wanda za ka iya shiga cikin intanet a samu wajen batsa wurin hanyoyi dai na gurɓata rayuwa wanda babu su za su ga al'adu wanda bai shafe mu wani nan yan mutanen arewa kai ko ma ina ne wanda bai dace ba kamata yi iyaye su sa ido wajen menene suka gani yaransu yake in ya kamata ma a ce yaro bai kamata ka bashi handset ba har in dai ba ya kai munzulin shekara sha takwas ba ya mallaki hankalinsa ya san mai kyau ya san mara kyau idan kuma ba ta hakan ba lallai dole ne a samu damuwa za su shiga su ga wannan kungiya asirin su shiga kai uba ma baka sani ba za su shiga intanet din nan su ga hotunan batsa ka ji yau ga abin da ɗanka ya yi ka ringa mamaki ta ina ya gani wa koya mai yaron nan dai gashi mai tarbiya ne ya gida iya kullun iya tare da kai ta ina isa ne. to dole ne wannan ci gaba aka ce ko menene technology mm. har ga Allah a mu dai yaranmu na nan ya kawo lalacewa da yawa dole ne mu iyaye mu sa kai mu sa lura mu ga lallai yaro bai mallaki waɗannan irin kayan ba sai ya kai munzulin shekarun da ya mallaki hankalinsa Lomadilla da eh, Muhammad Haruna Loko akwai rabuwan aure shi ma ɗaya yana yana ɗaya daga cikin su wadda batu da ka taɓo ɗazu. iyaya za mu yi mu ga cewa mun magance wayannan batutuwa da muka ɗaga tun daga farko wannan shi a gurguje. To kowane namiji ya san matan shi sai ganganci. Zamanin da in ka nemi aure za ce ɗan waye zuriyan waye ina garinku waye dolenka yanzu babu wannan za ka iya neman aure karfe shida na safe hmm. karfe biyar na yamma an daura maka aure ita yarinyar ba ta yi bincike ba kai ba kai bincike ba to kaga duka abin da zuwa baya a gaba ba ne mai kyau ba ba bincike aure duka aure ne ko da na mangoro ne amma ka ba kowa hakkin shi ke mace in baki ba ki hakkin ki shi ba shi ma bai baki hakkin shi ba haka ƴaƴan za ku haifa fandararru za ku haifa uba ya yaro magana bai ji ba hmm. uwa ta yaro magana bai ji ba kuma mowa wani lokaci kuma mu maza mu muke da laifi yawan aure da yawan saki ba duk namiji ya hakuri da ya auri mace ba samu zuriya bai ya ce ya sake ta to wannan zuriya da aka samu harafa tana nan dole ka ne ba ta a ina uwarki ko ina uwarka ba sai ya ce ina ubanka sai ya ce ya mutu a ce ya bar mu kuma wajen dangin wa to aure yana ta ɓaci daga ma'aurata uwa da uba ‘ya'ya suna samun tarbiyya daga uwa daga uba ba a taɓa ci mutum bai taɓa yin ya tsalle ya wuce kunnen shi ba to ya kamata nan ma kowane mutum ya san matan shi a to madalla malamai a gurguje da yake yanzu lokacin da aka ɗiban mana ya kusa karewa mun da batutuwa da dama musamman game da yawan yara da suke gararan ba a kan titi iyaye ba su kula ba gwamnati kuma ba za ta iya ɗaukan ɗawainiyar su duka ba a ina mafita malam ibrahim bami Eh mafita ita ce abu da maganar da muka fara tun da farko iyaye kamata yi mu lura idan muka mai da hankalinmu muka tabbatar tare da addu'o'i muna sa su cikin muna wa 'ya'yanmu addu'o'i muna roƙon Allah ya taya mu riƙewarsu kuma mu ma muka sa lura to na tabbata akwai a tashi watan wata rana za mu samu zuriya mai albarka yara marasa hatsari da kuma marasa damuwa wanda gobe za su ji kanmu. A to malamai na yi farin ciki a yanin da kuka amsa gayyata nan da na muku na cikin gaggawa domin mu zo mu tattauna kan wannan batu. da fatan kuma Allah zai mai da kowannen ku inda bito lafiya. A madadin bakin nawa Malam Muhammad Haruna Loko da kuma Ibrahim Bamiyi jama'a sai ce barka da warhaka a kuma wuni lafiya. Wai shin har a wannan zamanin namu talla tana da amfani ko ba ta da shi? Ku biyo mu ku ji amsa daga bakin Dr. Abdullahi Mai Kano ma daki, shugaban sashen nazarin halayyar ɗan Adam na Jami'ar Bayero ta Kano. Talla na da amfani, kuma ba ta da amfani musamman a zamanin yanzu. A zamanin da in ji ka ɗauka, da kuma har a yanzu a wasu wurare talla na da amfani tana da amfani ne kawai a lokacin da ya kasance ana yin ta don biyan bukatun da ya kamata a biya kuma waɗanda suke ciki suna yin wannan talla ko yara ne ko manya sukan suna kare mutuncinsu suna kare al'adunsu suna kare addinansu suna kuma bin duk wasu matakai da ya kamata su bi don killace mutuncinsu da harkar rayuwarsu kuma lokacin da ya suka kai talla suka sayar abin da za su dawo dawo gida kuma su je makaranta su harkokin da ya kamata wata za a iya kallon cewa tana da amfani domin tana taimakawa iyalai da dama a ƙasashe irin namu wajen samun ƙarin kuɗin shiga ta hanyoyin tallace-tallace. A hannu ɗaya kuma za ki iya cewa hajiya talla ba ta da amfani ba don komai ba idan ka kalli yanayin da yaranmu suke talla a wannan lokaci ko yara mata ko kuma yara maza. Za ki ga cewar musamman a biranenmu abubuwan da suke faruwa har ma da ƙauyukan abubuwan da suke faruwa za ki fahimci cewar yara na fita talla suna bin kwararo-kwararo suna bin kwangaye kuma mutane saboda ba su da tarbiyya da karancin tsoron Allah ya ragu da kuma tarbiyya ta taɓarɓare a cikin al'umma a halin yanzu ana zuwa a lalata musu tarbiyyarsu a lalata musu matancinsu a lalata musu mutuncinsu a lalata musu darajarsu a lalata musu rayuwarsu kuma a lokaci guda kullum za ki samu yaro yana ta talla yana ta talla maimakon a ce yana zuwa makaranta baya zuwa makaranta to sai kare yana ta talla tun daga safe har yamma ko tun daga safe har dare in ya sai da wannan ya koma gida a bashi wannan in ya sai da wannan ya koma gida a bashi wannan a lokacin da kika ɗauki wannan yaron ko yarinyar wani lokaci ko mafi yawan lokaci a halin yanzu ana tabarbara tarbiyyar su na ɗaya kenan na biyu suka ɓata lokacin da ya kamata su ɓata a wajen neman ilimi wajen yin tallace-tallace wanda yakan sa su zama rayuwarsu ta zama ba mai amfani a kan kansu ba ballantana masu amfanar da wasu domin rayuwar ta tafi wajen talla an ɓata ta wajen neman dukiya watakila saboda talauci yawa mutane yawa iyayensu na neman neman musu karin kuɗin shiga to kuma an lalata rayuwar su sun zama wata ba su da mutunci sun girma a titi sun girma ba sa yin abin da ya kamata kuma daga ƙarshe ba su yi karatun komai ba ba na addini ba kuma na zamani za su tashi a cikin a wata rayuwa gurɓatacciya wadda ba za ta haifar musu da ido ba ba za su amfanar da kawunan su ba za su amfanar da iyalansu ko kuma su amfanar da al'ummar da suke a cikin ta suke rayuwa so ko da yaushe mutum zai iya tsayawa a tsakiya ne tana da amfani in kai tana da amfani kuma na da muhimmanci in ka kalli wasu ɗabi'u da wasu masu da suke na kare mutunci da ɗabi'a da daraja da kima wanda zai sa za ta taimaka maka ka samu ƙarin kuɗin shiga amma ko ba tare da ka bar wa kanka mutuncin kanka ba amma kuma za ka iya cewa ba ta da muhimmanci ko ba ta da amfani lokacin da ya kasance tana hana ka yin wasu abubuwa da ya kamata ka yi ta mai da kai ka zama mutum ko mutum na kwarai musamman harkoki da ya kamata a ce mutum yana ciki na neman ilimi a lokacin da yake yana karami har ya ya girma ya zama yana da ilimi na addini da zamani zai taimaka masa rayuwarsa ta inganta ya kuma ci gaba abubuwa da yawa sukan sa mutane ko al'ummar mu su tura 'ya'yansu kanana talla babban abin da yake sawa a tura yara talla talauci talauci saboda iyayen ba su da wani aiki da yake sawa su biya wa bukatun 'ya'yan da kansu abu na biyu mafi yawan mutane na cikin wannan hukuma ta talauci saboda watakila iyalansu na da yawan gaske kuma bukatunsu na da yawa domin wani abu ne na gaskiya ba tare da na yi amfani da wasu kalmomi ba amma duk lokacin da ya kasance kana da iyalai masu yawa su bukatunka dole za su karu bikas kowanne mutum kowanne dan adam ko yau aka haife shi yana da bukatu za a bashi abinci za a bashi riga zai yi rashin lafiya za a nemi shi magani za a kula da ingancin lafiyarsa za a kula da duk abubuwan da yake na rayuwa za a kuma tabbatar da cewa rayuwarsa din bata lalace ba bata kuma gurɓata ba duk lokacin da ya kasance talauci ya aksisa ya yi maka yawa saboda yawan wannan to hakikanin gaskiya mafi yawan al'umman ba su da wani abu da za su yi wanda ya wuce ya biya hanyar su kai talla na yadda talauci na sawa amma kuma akwai wasu abubuwa da suke jawo al'umman ba su da kula wani lokacin ba talaucin ba ne kawai yake sawa mutane su tura 'ya'yansu talla akwai bukatu kawai na yau da kullum kana ganin kana bukatar wasu abubuwa dole sai ka more rayuwarka sai ke na biyu wasu iyayen sun sani cewa 'ya'yansu din idan sun fita suna kawo kuɗin da ya wuce abin da suka ba su sayar to lokacin da ɗanka da ko 'yarka da kake turawa talla yakan kawo maka abin kuɗin da ya wuce abin da ka bashi ya sayar wasu iyayen kuma sukan yi buris wajen tambayar 'ya'yan ina suka samu waɗannan kuɗaɗen to kin ga a wannan yanayi za a iya cewa to mun yadda talauci ya sa ka talla amma kuma ka rufe idon ka wajen lura da tarbiyyar ɗanka ko da tarbiyyar yarka wanda zai sa rayuwarta ta lalace amma magana tun gaskiya ita ce walalu na rayuwa sun mutane yawa mutane ba su da aikin yi mutane suna fama da talauci mutane suna cikin ukuba mutane ba su da damammaki mutane an tauye musu haƙoƙinsu harkokin kasuwanci sun lalace duk lokacin da matsaloli suka faru mutane sukan iya shiga imuwa idan ba tsaya sun zama musamman idan wannan abin ya haɗu da rashin ilimi ko rashin neman ilimi wanda yakan haifar da fitina yakan kuma haifar da lalacewar rayuwa ta 'ya'ya yakan haifar da lalacewar rayuwa ta al'umma yakan kuma haifar da lalacewa ta ƙasa ma baki ɗaya. Kuna sauraron shirin yau da gobe ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC masu gabatarwa Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage. Ni ba ban san me ba ta fi dariya ba na ga yana ta dariya. Amma zai iya Hausa ko mu ji me yasa. <laughs> To Jamila tun da kin san zaben shugaban kasa ya sa mun canza fasalin yadda muke gabatar da wannan shiri. To tun da mun koma ga tsarin gabatarwar mu na ainihi kayan zaben gwamnoni na san yau ba za ki rasa tambaya ba zuwa ga masu sauraron mu domin su amsa mana kuma mu karanta amsoshin da za su aiko mana a wannan dandali kamar da muka saba. Eh, kwarai da gaske ta Halima. Tambayar mu da ta yau muna son ne mu ji me yasa wasu maza suke gudun matan da ke da zurfin ilimin addini. To ha. fara amsa anan. Eh. Ah. <laughs> za ki ga cewa da akwai mata da yawa da suke da zurfin ilimin addini amma sosai kuma za ki ji maza da yawa za su ce suna son mace mai idin, mai ilimin addini mai ilimin addini amma in kika duba kuma za ki ga ga mata masu ilimin sun yi ilimin addini mai zurfi kuma mazan kamar suna gudun kamar tsoron su suke ji mm. shi yasa muke son masu saurare su rubuto mana ta facebook kamar yadda suka saba da kuma ma whatsapp in ya so mu ji ra'ayinsu na jikin ce whatsapp kamar na san akwai wani shiri da kike aiki akai ko ko tukuna dai tukuna dai za mu <laughs> bayyana musu Um, abin da muke sami amfani da whatsapp to masu saurare ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan jamila za ta yi muku bayani akan wannan sabon hili ne zan ce ko kuma yadda dai za a yi eh, eh, amfani da whatsapp <laughs> saboda mutane su ma su ji daɗin ganawa da junansu mm, sosai sosai to baki ɗaya dai ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun anhwana da darussan da ke ciki sai kuma gobe haka da izinin allah mu dawo muku da wani shiri akan ilimi ko? Eh. Yanzu a madadin Jamila? <laughs> Ah, Jamila Kabiru Fage. <laughs> Don da ya haɗa mana sauti tafarra girma tafarra da injiniyan mu Mr. Kit. Ni Halima Shimaro daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin laya. Kin san yau Litinin. Mm. Litinin aka ce ko Nasara na tsoronta. Saboda haka <laughs> yau masu taurare ku yi haƙuri gobe talata garas za ku ji. Insha Allah. ya kai mu gobe haka da izinin Allah mun gode.

This program has come to you from the Voice of America, Washington.